rasulillah على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘Yan uwa masu sauraronmu da kallon mu daga ko'ina a duniya, muna muku sallama irin ta addinin Musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wannan shi ne karatunmu na uku a cikin ilmin tauhid daga littafin Alkharid al-Bahiyya na babban malami Sheikh Ahmadu Dardir Allah ya ƙara masa yarda da rahama. Kafin mu shiga cikin karatun namu na wannan zama, muna sanar da masu bibiya da cewa duk wanda yake da tambaya akan abin da aka tattauna aka yi karatu a kansa, so yana da dama biyu, zai iya rubuta kwamen da tambayan nasa, akwai waɗanda za su rinƙa bibiyan kwamen ɗin, wanda ya tambaya na neman ƙarin fahimta wanda a zahiri ba tambaya ne na ta'annuti ba to insha Allahu za a ba shi amsa za mu rinka rage minti uku zuwa biyar a ƙarshen kowace halka domin amsa tambaya dama ta biyu kuma akwai group da muke da shi a whatsapp da ake sa karatuttuka to wanda yake cikin group ɗin zai iya yin tambaya a ciki zan samu rana a sati da za a rinƙa bibiyan waɗannan tambayoyin a amsa su gwargwadon yadda za a iya yi sai dai kawai sharaɗin tambayan ya zama yana da alaƙa da karatun da ake yi kuma ba tambaya ne na ta'annuti ba shi kasancewan shi tambaya na ta'annuti alamomi za su iya nuna haka amma dai cikin kyakkyawan zato duk wanda bai fito fili tambaya ne na neman rigima ba ba tambaya ne na mai neman ƙarin sani ba to insha Allahu za a amsa karatunmu na yau shine karatun farko a duk wani littafi na tauhidi daga cikin littattafan turas da muke da shi wannan karatu shine akan nau'in hukunce-hukuncen da ake karantawa a ilimin tauhid dama kowane ilimi abin da ke cikinsa hukunce-hukunce ne to kuma hukunce-hukuncen da ake karantawa a kowane ilimi ya bambanta da hukunce-hukuncen da ake karantawa a sauran ilmomi hukunce-hukuncen da ake karanta a ilimin tauhid ba irin hukunce-hukuncen da ake karantawa a ilmul fiqh ne ko a ilimin usulul fiqh ko a ilimin hadis ko a ulumul lugha da sauransu mun faɗi a karatun baya cewa ilmin tauhid yana magana ne akan abubuwan da suka shafi zuciya da hankali ma'ana abubuwan da ake so mutum ya ƙudurta a zuciyansa wanda a zahirinsu ba, ba su da alaƙa da wani aiki da ake yi na gaɓoɓi babu wani abu da ke wajabtuwa a ƙarƙashinsu na aikace-aikace abu ne wanda za ka yi itikadinsa a zuciyarka za ka sanya shi ya zauna a cikin hankalinka saɓanin ilmomin da ake karantawa a ilmul fiqh ilmomi ne ko hukunce-hukuncen da ake karantawa a fiqihu hukunce-hukunce ne da suke da alaƙa da aiki yin kaza dole ne yin kaza barin kaza dole ne da sauransu to su hukunce-hukuncen da ake karantawa a ilmu tauhid ana kiransu da suna al-ahkamul aqliya al-ahkamul ma'ana hukunce-hukuncen da suke zama a cikin hankalin duk wani mutum mai hankali musamman musulmi ba hukunce-hukunce ba ne na aikace-aikace. Al'ahkamul aqliya ma'ana hukunce-hukunce ne da a hankali suke zama ake aje su a cikin hankali, ba hukunce-hukunce ne na aiki ba. Sannan kuma waɗannan hukunce-hukuncen tunda za a ije su a hankali, so suna da buƙatan ya zama suna da alaƙa mai girma da hankalin. ta yanda cewa duk wani hankali Salini wanda baya da matsala to ba zai samu ƙaiƙayi akan wa'annan hukunce-hukuncen ba za su zauna daren dam su zauna a kwakwalwansa. hakan baya nufin cewa ba hukunce-hukunce ne na shari'a ba da aka samu su a shari'a a'a yana nufin cewa hukunce-hukunce ne da wurin zaman su shine hankali duk wani hukunci tabbatacce da malaman tauhidi musulmai suke tabbatarwa yana da ayoyi da hadisai mabambanta da suke tabbatar da shi amma sai dai babin istilahi abin da ya shafi hukunce-hukuncen tauhidi ana kiran shi da suna al-ahkamul kamar yadda muka faɗi ma'ana hukunce-hukuncen da wurin zaman su shine hankali a nan ake aje su hankali da zuciya duk da wasu suna kallon hankali da zuciya duk abu ɗaya ne wasu kuma suna bambanta su da cewa shi hankali kamar rariya ne wanda duk wani sani da ya zo ma mutum ta hankali yake fara biyowa shi hankalin nan shi zai tace ya cire na karɓa ya cire na hurgarwa ya cire abin tabbatarwa ya cire abin korewa bayan hankali ya gama tace sabon ilimin da ya zo masa to sai wannan tataccen ilimin ya isa zuciya ya zauna ya zama aƙida to dai abu ne waɗanda suke a haɗe hankalinsu baya rabuwa da hankali da zuciya ko da ba su zama abu ɗaya ba dai a haɗe suke ba sa rabuwa to su abin da ake kira da al'ahkamul aqliya wanda ake karanta su a ilmu tauhid a farko za mu iya kasa su zuwa gida biyu kashi na farko shine hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da abubuwan da suke akwai su dama duk wani abu mai ansa sunan abu shai'un kenan to ko dai ya zama akwai shi ko ya zama babu shi duk wani abu da za a iya kiran shi da sunan abu wanda zai shiga kwakwalwan mutum ko ya kama shi da gaɓoɓinsa ko kuma ya iya wani tasawur game da shi ana ba shi sunan shai wannan abun ko da akwai shi da gaske ko da babu shi to su wayannan alhakamul aqliya din sun kasu kashi biyu akwai wayanda suke da alaka da abun da yake akwai shi akwai wayanda suke da alaka da abun da yake babu shi duk wani abun da yake akwai shi ya kasu kashi biyu a zatinsa ko dai ya zama abu ne wanda yake ba zai taɓa yiwuwa ya zama ba shi ɗin ba ma'ana ƙwaƙwalwan ɗan adam ba zai taɓa kama cewa ba shi ɗin ba wannan shi ake kiransa da suna alwajib abin da ƙwaƙwalwa ba za ta iya kama cewa ba shi ba kamar misali ka zo ka ga gida a gine ƙerarre sai a kai tambayan cewa waye ya gina wannan gidan sai a ce maka shi ya gina kansa da kansa ma'ana siminti da yashi suka haɗe suka zama bulo da kansu sannan aka ga kawai fondishan yana samuwa rami na ginuwa aka zo aka yi fondishan haka gini ya gida ya ta gina kansa da kansa har ya zama inda ya zama wanda duk wanda ya ga wannan hankalinsa ba zai taɓa kamawa ba hankali salini ba zai taɓa kama cewa ga wani gida wanda ba gina shi aka yi to duk wani gida da ka gani kasancewan akwai wanda ya gina shi abu ne wanda hankali ba zai taɓa kama cewa babu shi ba wannan ana ce da shi wajibi na biyunsa shi ne abin da yake ja'izi ma'ana idan an ce ba shi ma ba matsala ba ne hankali zai iya kama rasa shi misali kamar shi gidan da muka buga misali da shi duk wani gida da ka gani a duniya da a ce ba gidan ba wani matsala a hankalin kowa da a ce ba gidan fili ne normal dan ba a samu gida ba ba zai zama da wani matsala a hankali ba ba wani gida da zai zama dole ya zama akwai shi in ba a same shi ba hankalin mutum ba zai kama rashin samun sa ba so duk wani abin da ke doron ƙasa maujud ko da ba a doron ƙasa ba ko ya zama wajibi ko ya zama ja'izi wajibi a wurin malamai, ilmu tauhid shine abin da hankali salimi ba zai karbi rasa shi ba idan aka ce ba shi mutum zai ji hankalinsa bai yadda ba ba zai yiwu a ce ba shi ba kawai an raina mai wayo ne kaman ka ga gida a ce maka ba wanda ya gina gida duk wanda ya gaya ma haka cikin ɗayan biyu ne ko dai mahaukaci ne ko kuma ya ɗauke ka a mahaukaci shi sai ya gaya maka haka to shi kuma ja'izi wanda in ba shi din ba wani matsala wannan game da maujud kenan to idan muka koma wajen ma'adun fa wanda babu shi ba shi gaba ɗaya ana sa akan wani abu ne wanda babu shi shi kuma duk wani abun da ba shi ya kasu kashi biyu akwai abin da yake mustahili ma'ana ƙwaƙwalwa ba za ta taɓa kama ya zama da shi ɗin ba duk wata ƙwaƙwalwan da ta kama za a iya samun shi to ƙwaƙwalwan tana da matsala mustahili kenan na biyu kuma shine ja'iz babu shi amma in an same shi ba wani matsala ba ne duk wani abu da babu shi ko dai ya zama mustahili abin da ake nufi da mustahili a wajen malamai ilmu tauhid shine abin da kwakwalwa ba za ta iya kama samun sa ba in dai aka ce maka akwai za ka ji kwakwalwanka cewa ba ta karɓa ba wanda ya gaya maka ko dai shi ba da hankali ko kuma yana ɗaukan ka a baka da hankali shi yasa ya gaya maka mustahili kenan shi ko ja'izi shine abin da ba shi ɗin ka san ba shi kowa ya san ba shi amma yau in aka ce akwai shi ba wani matsala ba ne ba wani matsala ba ne misali kamar a wani daga cikin 'yan takarkaru da muke da su sanda ake siyasa wane ya tsaya takarar gwamna ko wane ya tsaya takarar shugaban ƙasa kowanne daga cikinsu idan aka ce maka gashi shi ya ci zaɓe shine shugaba ko gwamna normal ba matsala ba ne in an ce bai ci ba ma ba matsala ba ne kwakwalwanka ba za ka ji wani kaikayi a kai ba duk wanda ya tsaya takara ma'ana in an ce ya ci zaɓe ba matsala ba ne tunda duk sharaɗoɗin riƙe wannan matsayin da ya tsaya takara a gwamnatance ya cika in an ce ya ci ba matsala ba ne idan an ce bai ci ba ma ba matsala ba ne ja'is hakanan mutanen da ba a haifa ba wanda kullum ake haifansu kusan duk abin da ke faruwa a doron ƙasa ma yana shiga cikin babin ja'izi din in an same shi ba matsala kwakwalwa za ta karba in ba a same shi ba ma ba matsala kwakwalwa ba ta da daidai to idan muka haɗa kaso biyu na abun da yake akwai shi ko ya zama wajibi ko ya zama ja'izi da kaso biyu na abin da babu shi ko ya zama mustahili ko ya zama ja'izi to gaba ɗaya za mu ce hukunce-hukuncen da ake tabbatar da su su zauna a ƙwaƙwalwa su zama ƙuduri ko su zama aƙida cikin ɗayan uku ne ko dai wajibi ko ja'izi ko mustahili wajibi shine abin da ƙwaƙwalwa ba za ta iya karɓan a ce ba shi ba mustahili kuma shine abin da ƙwaƙwalwa ba za ta iya karɓan a ce akwai shi ba ja'izi kuma shine wanda za a iya samun shi za a iya rasa shi kowane lokaci sannan nan guda ukun kowanne sukan kasa shi wurin tafsili zuwa gida uku akwai abin da ake ce masa wajibul li zatihi abin da yake wajibi ne a zatin kansa ba zai taɓa yiwuwa ya zama babu shi ba wajibul li zatihi kaman wujudullahi subhanahu wa ta'ala ma'ana wannan duniyar da muke da ita gaba ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ƙwaƙwalwa ya kama cewa ba wanda ya samar da ita ba ba wanda yake tafiyar da al'amuranta in dai aka ce ita ta samar da kanta kuma ba wanda yake tafiyar da al'amuranta ƙwaƙwalwar mutum zai ga cewa duk wani wanda yake da ƙwaƙwalwa mai kyau zai ga cewa tabbas wanda ya faɗi wannan maganan cewa duniyan nan ba wanda ya samar da ita ko ba wanda yake tafiyar da ita ko dai bai da hankali ko kuma ya raina ma abokin maganan sa yau yana kallon sa a shi ba shi da hankali wannan wajibul li zatihi kenan akwai kuma wajibul li ghairihi wajibul li ghairihi abu ne wanda yake wajibi kwakwalwa ba za ta iya karɓan rasa shi ba ba dan zatinsa ba a'a sai dan wani abu da yake da alaka da shi Kaman duk abin da Allah ya ce zai yi to wajibi ne Allah zai yi ba a zatinsa yake wajibi ba a saboda alkawarin da Allah ya yi zai yi kaman alkawarin da Allah ya yi na zai shigar da muminai aljanna mutanen kirki zai yi sakamako ga waɗanda suka kyautata aiki zai yi uƙuba ga waɗanda suka yi munanan aiki wannan alkawarin Allah ne wanda a zatinsa ba dole ba ne idan aka ce ba a yi ba ba matsala ba ne amma kasancewan alkawarin na Allah ne ya mai da shi wajibi na cewa duk kwakwalwa mai kyau ko ba na musulmi ba tana da tabbas ɗin cewa in dai ta yadda akwai Allah nan to alkawarin da ya ko zai cika shi ballantana na musulmin da ya karanta inna Allah la yukhliful mi'at hakanan duk abin da Allah ya ce ba zai yi ba kamar Allah ba zai ƙara aiko wani annabi ba bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wannan alkawarin na Allah yana mai da wannan abun ya zama wato mustahili kasancewar za a iya samun wani annabi bayan manzan Allah mustahili ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba me yasa ba zai taɓa yiwuwa ba saboda inda alkawarin ya fito me yin ya ce ba zai yi ba kuma in ya ce ba zai yin ba ba zai yin ba ko akwai waɗanda yawa da suke kallon cewa kwakwalwansu na kama musu cewa wai Allah yakan yi alkawari kuma daga yadda baya ya sake alkawarin wanda wannan a aƙidance a tauhidance kuskure ne na aƙida ko ayar da ake dogara da ita na yamhullahu ma ya sha wa yusbit wa indahu ummul kitab da yawa malaman tafsiri suna kallon wannan ayan tana magana akan shari'un da suka gabata ne addinin musulunci ya zo bayan kiristanci a cikin addinin shari'an da kiristoci suke da shi Allah yana goge wani abu yana barin wani abu sannan asalin ummul kitab kuma yana wajen Allah ma'ana musulunci ya goge wasu shari'o'i na al'ummun da suka gabata cikin nufin Allah da iradan Allah ya goge wasu hukunce-hukunce ya bar wasu ba wai ƙaddaran Allah ba musamman ƙaddaran da muka sani wanda Allah ya ce zai yi ko wanda Allah ya ce ba zai yi ba wannan kam kuskure ne na aƙida kwakwalwanka ta kama maka cewa abin da Allah ya ce zai zai iya yiwa ya din kuskure ne na aƙida abin da Allah ya ce ba zai yi ba kwakwalwanka ta kama maka zai iya yi kuskure ne na aƙida so ma'ana wannan ayan yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab ko dai tana magana akan shari'o'in da suka gabata ko tana magana akan kaddarorin da ba mu sani ba kamar kowane mutum a duniya bai sani ba cewa mai Allah ya rubuta masa zai faru a rayuwansa zai zama mai kuɗi ko zai tabbata a talaka zai zama malami ko zai tabbata a jahili zai zama babban mutum ko zai tabbata a karamin mutum zai samu mulki ko ba zai samu ba wannan kaddara ne da bamu da wata aya ko hadisi da ta zo ta ce ga kalan abin da zai samu kowane mutum to wannan ƙarƙashin addu'a da riƙe Allah wasu malaman suna kallon cewa ko da Allah ya shirya cewa mutum ba zai zama komai ba dagewa da addu'a da ta'alluki da Allah da tawassuli da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah zai iya laɗafa masa wannan ƙadda Sukan fassara ko sukan dogara da wannan yamhullahu ma ya sha'u wa yusbitin. Amma akan abin da ya shafi aljanna da wuta, akan abin da ya shafi hisabi da iƙabi. akan abin da ya shafi cewa babu wani annabi bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wannan ayar ba ta magana a kansa, kuma jawwaza yiwuwan hakan kuskure ne wanda zai iya ba addinin mutum da musuluncin mutum matsala ya kai shiga abin da ke kama da ridda. Wannan kenan. Izan akwai wajib li zatihi akwai ja'izun li zatihi akwai mustahilun li zatihi akwai wajibun li ghairihi akwai mustahilun li ghairi akwai ja'izun li ghairi akwai wajibun li nisba akwai ja'izun li nisba akwai mustahilun li nisba amma dai wannan umumin ya ishe mu cewa hukunce hukuncen da ilmul kalam yake tabbatarwa hukunce hukunce ne da mazauninsa shine hankali da zuciya wanda hakan yasa ake kiran shi da suna alhukmul aqli hakan yasa ake kiran shi da suna alhukmul hukmul tare da cewa duk waɗannan hukunce-hukuncen da ilmu tauhid ke tabbatarwa wanda ake kudurtansu da hankali da zuciya duk wani hankali salimi in ya duba zai ga abun ya karɓu ya zaunu a zuciyarsa babu kai-kai. tare da cewa kuma duk wani hukunci da malaman tauhidi musulmai suke tabbatarwa duk da an kira shi da alhukumul akli kowanne akwai ayoyi da hadisai da sai an gaji da irga su da suke tabbatar da wato wannan abubuwan da malaman tauhidi ke tabbatarwa shi wannan alhukumul akli ɗin da malaman tauhidi ke magana a kansa ya kasu kashi uku kamar yadda muka ce akwai wajibi akwai mustahili akwai ja'izi ma'ana duk abin da za a faɗa a ilmu tauhid dole a cikin ukun nan ka samun masa wuri ko dai ya zama wajibi ko ya zama mustahili ko ya zama ja'izi sawa'un wannan abun na da alaka da janibin ubangiji ne ko yana da alaƙa da janibin manzanni ne ko yana da alaƙa da sam'iyyat ne ko ko yana da alaƙa da al'alam ne abubuwan da muke gani a duniya suke faruwa ko me maujud ne ko ma'adu yani har khaliq din Allah subhanahu wa ta'ala wajensa dama shine na farko wajibun ne li zati wujudin kenan kamar yadda zai so to sanda zaka karanta ilmu tauhid dole ka san ina yake shiga menene haisiyarsa me mas'alolinsa domin shine zai baka daman ko me zaka karanta game da shi ka rinka karanta shi ala basira ka rinka ajiye komai a wurinsa ba tare da cakuɗa wani abu da wani abu ba misali kamar karatun da muka yi da a baya rashin sanin cewa ilmu tauhid a wurin musulmai gaba ɗaya shine ilimin da ya taƙaita akan abubuwan da ake ƙudurtansu a zuciya baya magana akan abubuwan da suka shafi ibada ko abubuwan da suka shafi aikace-aikacen da musulmai suke yi na dole ko kuma wanda ba na dole ba To rashin sanin wannan ya sa wasu suke ɗauko matsalolin fikihu su shigar a cikin matsalolin tauhidi. Su ɗauko wanda ya saɓo su ce masa kafiri, wanda wannan na da alaƙa da tun farko an yi ma ilimin hawan ƙawara ne ba an bi shi ba a shige shi ta ƙofansa ba ma'ana ba an karanta shi a gaban malamai ba ne. Shi ya sa ake ɗauko wasu matsalolin da ba su a ilimin a shigar da su. duk wani abin da ke da alaƙa da aikin da musulmi ke yi to baya zama kafirci sai in mun samu wani nassi da ya ce ma wannan abin kafirci sai in mun samu wani nassi da ya ce ma wannan abin kafirci kamar misalin Allahumma salli ala rasulil Mustafa shaddu zinar ya'ani mutum ya sanya tufafi ko ya sanya wasu alamomi da kiristoci ko yahudawa ko ko me yake da suna Allahumma salli ala rasulil mustafa ko masu bautan gumaka suka keɓanta da su a zamanin da zamanin ma'aiki zamanin sahabbai shekaru da yawa kowane al'umma sun keɓanta da tufafinsu kowane addini sun keɓanta da tufafinsu tufafin musulmai daban tufafin kiristoci daban tufafin yahudawa daban tufafin masu bautan gumaka daban sa'an nan idan aka koma cikin al'umman ma tufafin ‘ya'ya daban tufafin bayi daban to a wannan lokacin idan mutum ya yi shiga ba irin shigan masu addininsa ba to kamar hakan na nuna cewa ya yi ridda ne alamu ne na ridda to muna da nassin da ke nuna cewa yin hakan kafirci shi ma malamai suna cewa ba kufurin kufurul amal ne ba kufurul aƙida ba ne Hakanan nan man kala li akhihi ya kafirun faqad ba a biha ahadu nassin hadisi duk wanda ya kafirta dan uwansa musulmi wanda musulmin nan dan uwansa tabbas musulmin ne bai fita musuluncin ba to wannan kafirta shi ɗin da ya yi a zahirin wannan hadisin shi ma ya mai da shi kafir amma shi ma malamai na cewa shi ma kufrul amal ne ba kufrul aƙida ba to ita kufrul aƙida a ilmu tauhid kawai ake karanta ta abubuwan da musulunci ya tabbatar na wajibat wani ya ce bai yadda da su ba nan kufrul aƙida zai zo abubuwan da musulunci ya tabbatar na mustahilat wani ya zo ce ba mustahilat ba ne don kufrul aƙida zai zo abubuwan da musulunci ya tabbatar na ja'izat wani ya zo ya abun gansa yani wayanda suke shiga saboda shi ma ilmin tauhid din karatu zai nuna mana cewa ya duk abin da ke cikinsa ya kasu kashi biyu akwai daruriyat akwai nazariyat ma'ana akwai ma'alumin darura wanda babu saɓani a kansa kuma duk wanda ya duba zai ga cewa babu ƙaiƙayi ba zai ma yiwu a yi saɓani a kansa ba akwai kuma nazariyat wanda ba kowa ke iya ganewa ba sai an zurfafa bincike an zurfafa tunani ake ganewa wanda kuma su kansu malaman tauhidin sun saɓani a kansu su waɗannan ba a kafirta da su na farkon ne ma'alumin duk darura ake kafirta da su yanzu za mu karanta abin da littafi ya zo da shi dama manhajin karatun namu shine duk wata matsala da za mu tattauna za mu karanta za mu yi ta da uslubinmu da bakinmu sannan a karke kuma mu karanta nasu mai littafin da fatan allah ya ganar da ku mun tsaya inda mai littafin ke cewa a samu hukumin la mahala hiya alwujubu summa alistihala summa aljawazu thalithu alaqsami fafham munihta lazzata alafhal kusan karatunmu wannan zai takaita akan waɗannan baitocin guda biyu malam ke cewa aqsamu hukmil aqli karkasuwan hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da aƙida da ƙudurta ba hukunce-hukunce irin na fikihu da suke da alaƙa da aiki ba samu hukumil aqli da aqsamu al alhukumil akadi karkasuwan hukunce-hukuncen aƙida wanda su ake a zuciya la mahala ba makawa su ne hiyal wujubu na farko akwai abin da ake ce masa alwujubu mun faɗa shine ya zama abu a zatinsa ba zai taɓa yiwuwa hankali ya karɓi rasa shi ba abun da yake akwai shi fi'ilan Kamar wujudul khaliq akwai shi kuma hankali ba zai taɓa karɓan a ce ba wannan khaliq ɗin ba saboda ga halitta muna gani Kamar ka ga gida ne to dole ƙwaƙwalwanka ba za ta karɓi cewa gidan nan ba wanda ya gina shi hiyal wujubu na biyu sun malistihala hala shine na biyu ma'anan wannan alistihalan shine wato abin da ba shi kuma kwakwalwa ba zai karbi cewa akwai shi ba babu shi kwakwalwa ba zai karbi cewa akwai shi ba kaman Allah ba da abokin tarayya shi kaɗai ya halicci komai kuma shi kaɗai yake tafiyar da komai babu wanda ya isa ya canza ma Allah abun da yake so ya yi ko kuma ya canza masa abin da baya so ya yi Allah baya da abokin tarayya sannan samar ma Allah abokin tarayya shi ma hankali ba zai karba ba ya zama Allah yana da sharikin shi ma Allah ba zai karba ba kamar yadda za mu ji a cikin karatun littafin ayoyi da yaba sun tabbatar law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata wannan halittar da muke da gani na Allah tana nuna mana cewa Allah bai da abokin tarayya kuma da za a ce yana da abokin tarayyar to da halittan ta lalace da an rasa ta ta rikice kamar yadda kullum muke kallon kasashen duniya ke rikicewa ba don komai ba sai cewa wajen mulkin waɗannan ƙasashen akwai tarayya shugaban ƙasa kaza daban shugaban ƙasa kaza daban a kowace ƙasan ma akwai 'yan majalisu akwai sanatoci akwai masu faɗi aji to gaba ɗaya sai su rikice ƙasar tasu ta ƙi tafiya to da a ce duniyan ma ba a hannun Allah shi kaɗai take ba to da abubuwan sun zama irin haka summal istihala sai na ukun summal jawaz shine abin da akwai shi da za a rasa shi ba wani matsala babu shi da za a same shi shi ma ba wani matsala wanda mafi yawancin halitta duk abin da muke gani a doron ƙasa yana faruwa ko ana rasa shi ana haifa ana mutuwa duk suna cikin ja'izati ne wanda a zatinsu in muka duba zatinsu wanda a yau a haifi wani ya rayu ya zama wani abu normal ba wani matsala a hankali a yau ko ma waye ya mutu a rasa shi a rufe shi a manta da ma an yi shi ko ma waye shi ma ba matsala ba ne wannan ne na uku summal jawazu thalisul aqsami sannan wato jawaz shi ne kaso na uku ka fahimci wannan karkasuwan guda zuwa gida uku munihta Allah ya yi maka baiwa da lazzatal afhami da wato jin daɗin fahimce-fahimce jin daɗin fahimtar ilimi fahimtar ilimi yana da wani daɗi wanda duk wanda bai ɗanɗana shi ba ba zai taɓa sanin daɗinsa ba wani abu ne wanda duk wanda ya kaman zuma duk wanda bai taɓa ɗanɗana zuma ba ba zai san daɗin zuma ba sai dai ya ji kawai kaman zafin wuta duk wanda bai taɓa ɗanɗana ba zai sani ba sai dai ya ji kawai to fahimtar abin da da baka sani ba yanzu ka sani to akwai wani daɗinsa da ake ji wanda in wanda bai ɗanɗana ba ba zai sani wanda yana kama da a ce mai kuɗi ne kai ɗan kasuwa ne ya samu riban da bai taɓa tunanin zai samu ba to irin daɗin da yake ji shi kan yi kama da daɗin da ɗalibin ilimi ke ji a sanda ya gane abin da bai gane ba wannan shine karken wannan karatun namu insha Allah karatu na gaba za mu ɗaura daga inda muka tsaya wa sallallahu ala nabiyil karim